kowa yana jin daɗin rayuwa a cikinsu inda hafsa ita ta tafi inda ƙaro karatu hawa kuma na zaune ita da hajjo a ɓangaren su don yanzu ɓangare ɗaya suka ɗauka ya zama nasu an ta safiya ma ta samu ɗaya daga cikin mutanen malam liman ta aura da ke talaka ne hajjo ta ce su ɗauki ɓangare ɗaya su zauna a ciki da mijinta haka ita ma ɓangaren hafsa a san ƙasar da ta je allah ya haɗa ta da wani babban alhaji wanda kowa ya mata shaidar arziki wanda kowa ya masa shaidar arziki don da farko ƙin yadda ta yi Ko ita yanzu tsoron masu kuɗi take yi tunda ta ga kan mahaifinta don haka ita ita ma an da ranar aurenta rana ɗaya da na hauwa kulu saboda ita ma a nan shirin biki suke da nuraddin ɗinta masoyin amana wadda wani abu bai taɓa sawa ya zai rabu da ita ba don haka har yanzu suna tare ba kamar saurayin hafsa ba wanda da ya ji halin da ubansu da ubansu yake ciki ya rabu da ita duk da masifar sansa da take yi amma yanzu allah ya musanya mata da mafi alkhairinsa kuwa aka yi bayan watannin da suka shuɗe Hafsa ta dawo Malam Liman ya zama wakilin su ya bada auren su inda shi ma aka ɗaura masa aure da Haddo saboda a sake ƙulla zumunci. Hafsa ce ta kalli Hauwa Kulu cikin zolaya sannan ta ce uhm, ni kam Hauwa dan Allah me kike ci ne a gidan nan daga kullum sai ƙara kyau kike yi kamar ai bata rufe baki ba ta ji kamar daga sama Nura na faɗin ba abin da take ci sai ladabi da biyayya kuma ta zauna da kowa da zuciya ɗaya sannan ba ta kwana da wani aranta kuma san ba ta bari lokacin sallah ya fita ba ta yi ta ba bugu da ƙari ta riƙe askar hannu bibbiyu ba ta da ambato idan ba na Allah ba duk sanda kika ganta cikin nishaɗi da salatin ma'aiki take yi tana ayyano kyakkyawar siffarsa cike da jin daɗin kalamansa Hauwa ta tashi tare da yi mai jinjina ta ce madalla da kai kyakkyawan mijina mai so na gode da wannan shaida da ka yi min Na gode, Allah ya tsare min kai ya ƙara maka lafiya nan duk suka amsa da amin kafin ita ma ta ce ni ma Allah ya kare min mijina ya tsare shi da dukkan shari har zuwa ranar sakamako Amin suka sake amsawa da ita da dukansu gaba ɗaya kafin su ci gaba da hira cikin nishaɗi da farin ciki. Dukkaninsu kowa na dariya kai ba za ka ce sun taɓa shiga damuwa ba a rayuwarsu gaba ɗaya. Kallon juna suka yi sannan suka haɗa baki wajen faɗin Allah mun gode maka bisa baiwar da ka yi mana. Allah ka ƙara wa annabi daraja ka ƙara mana ƙaunarsa da shi da iyalan gidansa baki ɗaya amin. Suka shafa inda ni ma na shafa na ce amin Allah duk wani abu da ne ba daidai ba ina roƙonka ka sa na ɗore akan hakan Allah duk wani abu da ne ba daidai ba ina roƙonka ka sa kar na ɗore akan haka abin da nayi aka sinsa Allah ka bawa masu karantawa damar gyara min ni kuma ka bani ikon gyarawa Allah na gode maka Allah ka ji kan iyayenmu da malaman baki ɗaya ka ɗaukaka ƙungiyar mu da muke cikin ta amin Masu saurari wannan ne ƙarshen wani a wani gida.